Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Bilkisu Ahmed ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. A baya-bayan nan dai ana yawan samun labaran yadda 'yan Najeriya ke ɗaukar doka a hannu a sassa daban-daban na ƙasar, lamarin da kan yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Ko a ranar 11 ga watan Fabrairun nan jaridar The Punch ta rawaito cewa an kashe wani mutum a Ibadan babban birnin jihar Oyo sakamakon wata 'yar hatsaniya da ta tashi a wani garejin mota sanadiyar ɗaukar doka a hannu da ma'aikatan garejin suka yi. Har wa yau a ƙarshen satin da ya gabata ma a Ojo Oda da ke jihar Oyo, waɗansu matasa sun je ofishin 'yan sanda da ke yankin sun kwato waɗansu da ake zargi da kisan wata mata domin yin tsafi sun kuma kashe su kafin a kai su gaban shari'a. Ko a jihar Adamawa ma dai wani lamari mai kama da wannan ya faru. shi ne yayana da ya ji yan uwana na nesa da suka ji suka ci ba za su ɗauki wannan hukuncin da suka ɗauki mataki a kai ba suka mai da magana cid da suka mai da magana cid ranar juma'a daidan karfe goma sha ɗaya sai wani malam mai sadaka sai ya zo shi da ya zo shi yake tambaya na yaya mutanen nan sun zo tun duba yaron nan na ce ba su zo ba me suka kawo na jinyan yaro na ce ba su kawo min komai ba ko farastamol na naira hamsin ne ba su kawo min ba shi ne malam mai sadaka ya je shi ya kira shi ya ce shi kafansa yana ciwo ba zai iya zuwa ba shi ne ya ce ko ba ka iya zuwa ba ka tako kafanka ka zo gidan nan ka zo ka duba yaron nan ya da ya tako shi ne da ya ce magana an mai da ita cid shi ne ya rike dubu goma ya kawo da ya kawo sai ya ce min na karbi dubu goma na rike na jinyan yaro in na jinyan yaro in yayi kwana goma in sake gaya wa malam mai sadaka ya je karba min wani kudi na ce ni baran karɓi dubu goma ba naira goma baran karba a kuɗin shi ba suka kama hanya suka koma da kuɗin su ranan juma'a shine ranan da aka kai su CID aka rufe su a ranan aka kai su furzin daga furzin ranar monday aka ce mu je mu kotu na shagali muka tafi kotu na shagari da muka je kotun shagari shine aka ce menene malam hamidu suka tare mu a waje da shi da edi edi ya ce shi bai kyautu mai wannan abu ba tunda muna anguwa ɗaya bai kyautu a yi haka tsakani ba na ce to da ka ce muna anguwa ɗaya tun da wannan abu ya faru waye ya zo ya ce na yi haƙuri waye ya zo ya duba min jikin yaro na a cikin 'yan uwansa gaba ɗaya ba wanda ya zo ya duba min yaro. amma in ya san haka ya san muna an gwaɗe ba zai fara ba ko da ya ɗauki wayan nan yana da kyau ya zo shi ya gaya min ko kuma ya ɗauke shi ya kai shi hukuma saboda mai aka yi hukuma ballanta bai ɗauki waya ba bayan sun gama dukansa a cikin gida matarsa ta samu waya a falansa ta kawo mishi muryar wata mata kenan da waɗansu suka kashe mata ɗa bisa zargin ya sace musu waya a jihar adamawa bayan Sallah kaɗa mishi dukan kawo wuƙa. Daga baya ne dai aka samu wayar bayan aikin gama ya gama. Ko yaya 'yan Najeriya ke kallon wannan lamari na ɗaukar doka a hannu? Ko za ka iya faɗa mana me yasa mutane suke ɗaukar doka a hannunsu? Eh maganan gaskiya abun da ya sa haka. A misali gurin da barayi sun yawa kuma kullu kullu ana ci abu yana ɓace abu yana ɓace ko kuma ana kashe mutane ko kuma ana kidnapping mm. abun da ya sa haka abun ya yawa ne kuma ba daya ba ba biyu ba mm. akwai ranar da za a kama daya ma za a ce ma za a handle ma over police za a ga zai zo area din kuma sai ya zo yana barna kuma mm. shi yasa wasu area in an kama barayi kamar a kira police na an kashe su domin abun ya yi yawa ne magana kana ganin hakan ya yi daidai a haka din bai yi daidai ba amma wasu mutane kasan ba su aji a misali area da akwai boys za ce eh za ce su ne suke yi hmm. amma kuma ba san daga wani guri ne mutane sun zo suna yi ba abun da ya sa kina mutane suna doka jango justice a hannunsu hmm. me ra'ayinka akan daukan doka a hannu a ni gaskiya ra'ayina game da daukan doka hmm. a hannu gaskiya ba daidai ba ne abin da ya kamata idan aka kama mai laifi kamata ya kai shiga hukuma su suka san irin hukuncin da ya dace da shi ba ku ku ɗauki hukunci da hannunku ba domin hakan ba daidai ba ne babu shi a cikin tsarin doka na shari'a kawai abin da ya kamata idan kuka kama barawo ko wani wanda ya yi laifi makamancin haka dai kawai ku kai shiga hukuma su suka san yadda za su yi da shi yawwa Eh, to a musulunci ma gaskiya a kashe kaman barawa gaskiya bai kamata ba gaskiya abun na su malam ana fada ce wanda an kama barawo an kashe shi a wurin na gaskiya is a big offense kenan babban laifi ne sosai a wurin Allah so the best thing inda an kama a kashe wurin doka shine da kyau daukan doka a nukan gaskiya babban laifi ne saboda me gwamnati ta tanadi hukuma wanda aka ma ba didi ba za ka kai kara ko kuma kana ganin eh akwai in ma mutum ya ma kana ganin ba za ka kai su kuma ba akwai na gaba da shi hmm. sai ka kai da ya kwatan ma yancin ka ko kuma a san me za a yi a kwanci hankali ba sai ka ɗauki doka da zai saki dawo ya hau kanka ba. Hmm. kaya kake gani shin ya dace mutane su dinga ɗaukan doka a hannu a kama barawo sai a kashe shi ko a ona shi haka bai dace ba wannan gagarumin hukunci ne kawai amma haka bai dace ba gaskiya haka ba kyau a daina mutane su daina kawai amma ya kamata gwamnati su duba wannan al'amarin su yi gaskiya gurin wato idan an kama mai laifi me ya kamata a yi kamar yanzu a nan mu ba ba polis babu wani soja sai wani ya yi laifi ko ya sata sai a kashe shi kana ganin haka ya dace me ya kamata haka bai dace ba gaskiya jiya wannan sai su hukumomi kawai mm. ya kamata sun abin da za za musu kawai an ba wai kashewa ba ina to kai fa ne eh ra'ayina shine da yadda colleagues na suka faɗa nan muddin idan mutum yayi laifi bai kamata a ce jama'a na anguwa sun doki hukunci ba saboda me akwai hukuma akwai mai anguwa in kana gani ma ba da kai kai mai ka ba akwai yan sanda akwai wayanda da su iya ɗauka mataki ba wai kai da kanka ka je ka ɗauki mataki a hannunka ka yi abin da ka ci a ah, this is is what I decide to do ba. Bai kamata ba kan tunda dai ga mutane we have wa chief ga 'yan sanda kan su ya kamata ka kai wannan kara gare su saboda bisa matakin da za a ɗauka. Muryoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan da suka bayyana mana dalilan da ke sa jama'a su ɗauki doka a hannu. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma tatura.com slash aminiyatrust. Haka kuma, kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast ko kuma ta TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. Madalla. Idan masu sauraro na biye da mu, kun ji ra'ayoyin mutane kan batun ɗaukar doka a hannu. Na tattauna da wani masanin shari'a a Najeriya kan wannan batu ga kuma yadda tattaunawar tamu ta kasance. Sunana barista Emma Ibrahim ni lauya ne kuma masani ne a harkar shari'a da ƙa'idoji na Najeriya. Ɗaukan fansa ko doka a hannu ba tare da an bi ƙa'ida ba ko an gumfanar da wato mai laifi a gaban hukuma da sokunta shi yadda ya kamata. To mene ne tsarin ƙasanmu ta yi magana game da wannan? So saboda mu gane yanda wannan bayani zai kasance sai mu mu kanmu wasu tambayoyi mu gani a'a to shin wa ke da dama ya bada ya ce a kashe wani a ƙasan nan ko kuma a'a a tabbatar da mutum ya yi laifi kuma a yi masa hukunci wa ke da dama ya yi hukunci kuma akan wani dalili ne za a ma mutum hukunci To wato bisa ga kundin tsarin ƙasa na Najeriya wato constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 as amended ta ba da wato judicial powers wato ƙarfi na shari'a akan kotu. Kotu ita ne take da dama ta ce wane ya yi laifi kuma a ji a hukunta shi. Babu wanda yake da dama a ƙasan nan da zai zauna a zaman kanshi ko ganin dama ya deciding ya ce a wane ya yi laifi saboda haka a kashe shi ko kuma a yi masa duka ko a wulakanta shi babu wannan. kowane dan adam da yake citizen na Federal Republic of Nigeria. Kowane citizen na Federal Republic of Nigeria wato akwai tsari wato yana da wasu dama da, kundin tsarin kasar nigeria ta bashi wato in chapter 4 uh, ah, is constitution of uh, fundamental human right wato yana da wasu right da wannan constitution ta bashi wanda ya kamata a kula da shi a matsayin shi na ɗan adam ɗaya daga ciki kowane dan adam uh, wato tsari na 33 eh, da section 33 of the constitution na kundin tsarin ƙasar Najeriya yake cewa kowane ɗan ƙasar Najeriya yana da dama ya zauna a Najeriya kuma kar a kashe shi yana da dama wato ya zauna da ya zauna a Najeriya ba bisa ga an kashe shi ba wato kuma ya rayuwa yana da dama ya zauna wato ya yi rayuwansa bisa ga kan ka'ida kenan to magana shine muke tambaya to Me dalili da zai sa a kashe mutum dalili wato da kundin tsarin ƙasar najeriya ta bada shine in mutum ya yi laifi sai kotu an tabbatar kotu tabbatar da cewa ya yi laifi sannan za ta ita kanan kanta kotu ba zama ɗaya za ta yi haka kawai ta ce a wani aji a kashe shi ba sai ita ma an tabbatar mata da cewa a bisa ga abubuwan da aka gurfanar bisa ga a gaban kotu cewa wannan bawan Allah ya yi laifi duka evidence da ake da aka ba wato an tabbatar ma kotu without any iota of doubt wato babu wani tantama cewa yayi wannan laifi sannan kotu za ta ci a ja hukunta shi to now back to our topic kan batun abin da muke bayani akan shi shine wato wannan eh, kisan kai bisa ga ba kan ka'ida ba in mutum ya yi laifi kawai ko sata ko wani abu sai ga mutane sun kamo shi sun jawo shi an ɗaura mashi taya an sa wuta an ƙona shi duk irin wannan ba haka ba wato tsarin ƙasa in mutum wanda bai da dama ya yanke ma wani hukunci ya kashe shi wato to yayi yayi kisa ba bisa kan ka'ida ba kuma duk wanda ya kisa ya kashe mutum ba bisa kan ka'ida ba a kasar Najeriya hukunci shi ne shi ma za a kashe shi tunda kisan kai ya yi kisan kai kenan kuma shi shine ake kira homicide ko kuma murder ka kashe mutum ba bisa kan ka'ida ba to me tsari abin da ka ce bisa ga wannan tsari da muke gani wannan da ƙasa ta ba kowane ɗan adam dama ya zama yana da wasu dama da yake da shi a matsayin shi na ɗan adam ɗaya daga cikin wannan tsari shine duk wanda aka kama ya yi laifi sai an kai shi bisa ga hukuma ita hukuma ita take da dama ta hukunta shi yaya ake wannan hukuncin ba kasafai kawai ake kama mutum ba wa'annan dama da section uh, chapter 4 of the constitution tsakanin eh, section 33 zuwa 46 ya ba mu dama shine ɗaya daga ciki shine kowane ɗan adam wato yana da dama na kare mutunci a kan a matsayin shi na ɗan adam wato kar a dake shi kar a wulaƙanta shi kar a yi mashi wani hari ko wani abu ba bisa kan ƙa'ida ba to kenan kenan in mutum ya yi laifi ka gani kenan wannan ka'ida na ƙasar mu na Najeriya yake cewa section 36 sub 5 that is uh, wato shafi na 36.5 take bayani akan cewa duk wanda ya laifi duk mutum da ya laifi za a ɗauke shi a matsayin bai yi laifi ba wato mara laifi tukunna har sai kotu ta tabbatar da yayi wannan laifi sannan za a hukunta shi So meaning kenan in mutum ya yi laifi should be presumed innocence until proven otherwise har sai an tabbatar ma kotu. Kuma tabbatar wannan ba wai tabbatarwa a a tabbatarwa gadan dangadan da ƙarfi tabbatarwa cewa ya yi wannan laifi sannan za a hukunta shi. Sannan kuma in mutum ya yi laifi wannan section 36 ɗin sub B yake magana akan cewa in mutum ya yi laifi za a ba shi dama da lokaci ya kare kansa. to kenan wanda aka kama shi da laifi aka kama shi aka kona ba bisa kan tsari na kasa ba ka gani kenan an kashe shi ne wannan kisan kai ne domin ba a bashi wayannan ka'idoji ba a bashi wannan right da yake da shi ba da gwamnati ta ce da ita kundin tsarin kasa ta ce a'a a kalle shi a matsayin mara laifi tukunna har sai an tabbatar da cewa yayi wannan laifi ko kuma a bashi lokaci da kuma adequate facility wato ya kare kansa duk irin wannan kaga babu shi a irin wannan sannan kuma aka ce in mutum ya yi laifi wannan same section 36 ne yake magana a cikin cewa in mutum yayi laifi za a bashi dama ya dauki lauyan da yake so ya kare shi wato a bashi la as a matter of fact ma in ba shi da kuɗin ɗaukan lauya gwamnati ta ɗaukan mashi lauya irin wani abun kamar irin eh, wanda ya laifi ake tuhumar shi laifin kisan kai ko ko sata ko wani abu dai irin eh, laifi wato ƙwarar laifi na ƙasa to an ci wannan kundin tsarin ƙasa ta ce gwamnati ta ɗaukan mashi eh, ta ɗaukan mashi lauya in ba shi da kuɗin ɗaukan lauya. Barista MI Ibrahim kenan wani lauya kuma mai sharhi akan harkokin shari'a a Najeriya. To masu sauraro iya abin da ya sawaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haduwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed, Muhammad Awal Suleiman ke cewa, ku huta lafiya.